Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis tara ga watan Fabrairu na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji bayanin da janar Raba Abubakar kakakin ma'aikatar tsaron Najeriya ya yi akan rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya nuna cewa ƙungiyar 'yan Boko Haram na fama da rashin kuɗi. Muna kuma da ɗauke da ra'ayoyin wasu 'yan yankin Niger Delta game da lafiyar shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke kallon yadda ake gudanar da zanga-zanga kwanan nan a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. assalamu alaikum jama'a fiye da duk wani shugaba a tarihin ƙasar somaliya da yaki ya daidaita abdullahi muhammad ya samu gagarumin goyon baya da kyautata masa zato a daidai lokacin da ya hau karagar mulkin ƙasar dubban mutane ne suka mamaye titunan birnin mogadishu suna shewar murna a yammacin larabar jiya bayan da majalisar somaliya ta zaɓi muhammad da aka fi sani da farmajo da gagarumin rinjayi an shirya irin waɗannan bukukuwa a birane da dama a faɗin ƙasar somaliya da wasu garuruwan kenya kamar na garisa da kuma islay wanda mutanen somaliya ne ke da rinjaye a cikinsu ko shakka babu wannan bukukuwan na nuna ko kuma na murna ya tabbatar da cikakken goyon baya da farmajo mai shekaru hamsin da biyar wanda kuma ba somaliya ne kuma ba amurka ya samu ahmed da abdullahi shak ahmed yana cikin masu murna a birnin mogadishu kuma ya bayyana wa sashen somaliya na muryar amurka cewar wannan abu bai taba faruwa ba a kasar saboda farmajo dai ya samu goyon bayan matasa da iyaye mata Sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya zai ci gaba da aiki a cewar wani alkalin babbar kotun Kenya John Mativo da ya zartar da hukunci a yau Alhamis da cewa umarnin da gwamnatin kasar ta bayar na rufe sansanin ya nuna bambanci da rashin dattako. Ya ce shawarar gwamnatin da ke auna 'yan gudun hijirar kasar Somalia wani abu ne da ya saba wa doka kuma yana zama nuna bambanci in ji Mativo. Wanda ya kuma ba da sanarwar sake buɗe sansanin bayan hukumar 'yan gudun hijirar kasar ta wargaza shirin. A cikin watan Mayun shekarar 2016, gwamnati ta yi ikirarin rufe sansanin na Dadaab, babban sansani da ke ɗaukar mutane fiye da 258 wanda su 'yan Somaliya ne kafin watan Nuwamba bara. Amma wannan umarnin ya samu jinkiri har na tsawon watanni shida. Muhammad Abdullahi Jimale, ɗan shekaru 24 da haihuwa, yana cikin waɗanda rufe sansanin ya shafa. Matashin ya ce wannan shine labari mafi daɗi da na taɓa ji. Ya ce mutum kamar ni da aka haife ni na girma a cikin wannan sansanin. Ban taɓa ganin somaliya ba kuma ban san komai game da somaliya ba. Don haka mun yi murna da jin wannan labarin. Wayannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wanda shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓo Neil gorsak wanda za a naɗa shi a matsayin babban alkalin kotun kolin ƙasar ya cicciki waɗanda suke sukan lamirin wato zaɓensa cewa abin takaici ne kuma son ake yi a buge masa gwiwa gorsuk ya yi wannan hurici ne a wurin wata ganawa da wani wakilin jam'iyyar democrat a majalisar dattawa da ake kira wato richard blumenthal jiya laraba wanda ya bayyana jawabin gorsak ga jama'a kakakin gorsak wanda ake kira wato ron bujin ya tabbatar da sahihancin jawabin na gorsak inda bojin ya ambato wata sanarwa daga senator kelly ayot na bangaren republican wanda ya taimaka wa gorsak a lokacin da yake ganawa da wakilan majalisar dattawan bojin ya kuma faɗa wa wannan gidan rediyo ta muryar amurka cewar jawabin na gorsak wato martani ne ga kowane irin sukan lamiri ga sashen shari'a ba wai don jawabin shugaban kasar kadai ba. Wani babban kwamandan sojan Amurka a Afghanistan, General John Nicholson, ya faɗa wa kwamitin aikin soja cewa yana kyautata zaton sojojin Afghanistan da suke samun goyon bayan sojojin Amurka sun samu tsaiko a yakin da aka kwashe kusan tsawon shekaru goma sha biyar ana yi. ya ce kafin a samu rinjaye karun na bukatar ƙarin wasu dabban sojoji kamar 8,400 a afghanistan Nicholson ya sha tambayoyi a yau Alhamis daga wakilan Majalisar Dattawa game da yadda gwamnatin Trump take kula da wannan yakin da suka riska na Afghanistan. Nicholson ya ce karfin kai hari shine abu mai mahimmanci don da duk wani tsaiko da suke samu a yayin da karin sojojin Amurka zai taimaka gami da shawarwari da gudunmuwa ga zaratan sojojin Afghanistan shi ma zai taimaka wajen samun nasara. A cewar Nicholson, dakaran Afghanistan sun yi aikin kimanin kashi 80 cikin 100 ba tare da taimako ba a bara, sai dai sun sha kashi a fafatawar da suka yi a bara. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rahoton da Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya fidda kwanan nan ya nuna cewa ƙungiyar Boko Haram na fuskantar matsalar kuɗi, an kuma karya mata lago wajen gudanar da ayyukanta. Duk da dai hukumomi na ci gaba da jan hankalin jama'a a kan su sa ido su kuma sanar da duk wani abu da basu gane ba. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan hirar. janar rabe abubakar kakakin hedikwatar tsaro ta najeriya ya bayyana min a fira da na yi da shi cewa lallai matsalolin kare tattalin arziki da fasawar da dakarun sojoji na najeriya suka yi ya taimaka matuƙa gaya wurin karya lago da karkashin ayyukan ta'addanci da ƙungiyar boko haram take yi eh to ai ka san duk abin mutum ke yi ba na allah ba dama yana da lokaci kuma yana da ƙarshe so ƙarshen su ne zo sannan kuma ka sani cewa muna ta ainihin yin ayyukan mu na aikin soja a wannan yankin ba mare kamar shi wannan wani operation da muke cewa operation panale da bayan an murkushe su sun gudu muna ainihin ci gaba da operation namu na mutabar cewa mun kukuto dukkan wanda ke hannun wannan mugayen mutane sannan kuma bayan wannan akwai operation da muke na gama aiki tu sannan shi wannan operation gama aiki tu din a ainihin domin a daɗa dukkan wasu kafa ko kuma kafofi da suke samun ainihin tallafi domin a tabbatar cewa sun rasa wani tallafi da samu sannan kuma wannan operation yana aiki sosai idan haka za a ga cewa mafi yawancin abin da suke yi yanzu suna zuwa ƙauyuka ne 'yan ƙauyuka suna kai musu hadu domin samu abinci da sauran su kamar yadda muka a sati biyu suka wuce mun san cewa sun kare sannan mun imani cewa za su gaba da karewa idan ka haɗa duk nan abubuwan guda uku ko hudu kuma ga kariyar lagon tattalin arzikinsu babu kuɗaɗen da ake hada-hada ta yau da kullum kana ganin wannan zai taimaka a karya su gaba ɗaya kuma yakin ya zama takaitacce ba a daɗe ana ta fama da jefi-jefi 'yan kuna bakin waƙin nan suna shigowa ba? Mun imani da abu wanda abu da suke da suka faɗa yanzu gaskiya ne kuma mun san cewa in Allah da ba za su ainihin kai labari ba abin da suke yi abu ne wanda kamar na desperation suna son su ainihin gwada cewa hayan suna nan kuma bayan su kan sun cewa an riga an kwace su kuma za su tsaya da kushe din har abada abada kuma Allah da wannan yakin ya zo karshe duk inda suke yanzu muna ainihin ba da shawara ko kuma muna kara gaya mu kasan mu cewa su lura da irin wannan ta'adda wanda ke sun bar wannan daji na Sambiza domin an kore su daga wannan wurin ba inda suke yanzu suna ainihin kokari su shiga cikin mutane domin su laɗe kada a kama su da za su ai hukunci sannan duka wannan abubuwan da ka faɗa gaskiya ne shi da ke sa su ainihin suna gudu bayan su gudu din za ka ga mafi yawancin harin da suke kawo yanzu ko ba za su iya mu ba sai su ɗan je ƙauyuka suna ɗan samun abinci kamar yadda na bayan ɗazu to kuma duk wannan abin shi ma mun ainihin za mu tabbatar cewa mun ƙara ainihin ɗaura kamara da mu tabbatar cewa an kawo ƙarshen wannan abin da suke yi kuma mun san Allah ya da haɗin kan jama'a kuma yadda mun sa mun haɗin kansu za mu ci nasara akan wannan abubuwan wannan abubuwan Allah da wani abin da zai zo sama kuma ya zo ƙasa kuma zo ƙasa na har abada. Janaral Rabi Abubakar kenan daraktan yada labarai na hedikwatar tsaro ta Najeriya a tattauna da ne da shi Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni. Ku zauna lafiya kar wadansu sun samu a matsala. Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Jama'a masu sauraro idan an samu sarari yau sai a lalubo tashar talabijin ɗin farin wata da ke birnin tarayya Abuja don kallon bidiyon nan akan 'yan Boko Haram wanda murya Amurka ta samu da karfe 11 na daren yau sai kuma gobe Juma'a da safe da karfe 10 daidai agogon Najeriya. Yanzu kuma bari mu leƙa kudancin Najeriya inda 'yan yankin ke bayyana ra'ayoyinsu akan lafiyar shugaba Muhammadu Buhari wanda ke turai yanzu haka, yayin da a cikin 'yan kwanakin nan kuma ƙungiyoyi daban-daban suka gudanar da zanga-zangar nuna matsin rayuwa a faɗin ƙasar. Ga dai wakilin sashen Hausa Lamidu Abubakar Sokoto da ƙarin bayani. bisa ga dukkan alamu dai yan najeriya na ci gaba da kasancewa a cikin rudani dangane da batun cewar shugaban najeriya muhammadu buhari lafiya kalau yake ko kuma yana tattare da wata rashin lafiya da ba kai ga bayyanawa ba wani lamarin dai ya haifar da ta ce ce musamman a kudancin najeriya inda ko da yaushe suke ta batun kabilanci da kuma bambance-bambance ga ra'ayoyin 'yan yankin niger delta da ma mazauna yankin akan halin da shugaban najeriya Muhammadu Buhari yake ciki. My name is Daniel. Wannan yana cewa ne sunana Daniel. Initially I learned to speak. Eventually now they say he said that people are Yana cewa ne da zaran ciwo ya kama ka sai jama'ar ƙasa su ce ka mutu. Gaskiya mu mutanen wannan yanki na Niger Delta muna ganin shugaba Buhari ya mutu idan kuma bai da damar dawowa a gida Najeriya ya kamata ya yi cikakken bayani domin jama'ar ƙasa su sani saboda rashin ji daga gare shi ba zai haifar da ɗa mai ido ba a ƙasa ƙasar ta Najeriya. Yana cewa ne suna na Riki Wuke muna addu'a ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo lafiya domin ci gaba da gudanar da ayyukan da ke a gabansa amma dai akwai shakku da yawa a zukatanmu na cewar shugaban na raye ko akasin haka. Muhammadu Buhari da wuce Allah da lafiya ba magana ta gaskiya shi ne ya shekarunsa da kuma gugurma da yi in an ci da lafiya wannan ba mamaki ba ne idan mu muna masa fatan alheri muna masa fatan ubangiji Allah ba shi lafiya da dawo shi lafiya shi game da alƙawarin da ya mana amma kuma masu masa fatan mutuwa ta amsa tana kan kowa sunana Umar MT Riskuwa su dai yan Najeriya suna da haƙƙin su san me shugaban su yake ciki abu ne wanda ya kamata a yi bayanin shi bayani na tsakani da Allah mukarraban gwamnati za su iya bayanin cewa shugaban ƙasa lafiya lau yake yan Najeriya za su iya ganin ba haka ba bayanai dai daga fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari suna cewa shugaban Najeriya na nan lafiya kalau kuma kowane lokaci lokaci daga yanzu ya iya dawo wa gida najeriya malam garba shehu shine mai magana da yawun shugaban najeriya muhammadu buhari saboda shi shugaban muhammadu buhari ya samu mu da muke masa jami'an da muke hurɗa da yan jarida da ni abokin aiki na ishina da ministan yaɗa labarai muhammad hatta shugaban najeriya mai rikon kujera wato Profesa yemi Oshibaji duk ba wanda bai fi cewa shugaban muhammadu buhari yi kuma yana nan yana ci gaba da hutun sa aikin gaba duk wani ɗan Najeriya da bai yadda da ni ba bai yadda da Femi Adesina ba bai yadda da Lai Muhammad ba bai yadda da taimakin shugaban kasa Obi Banjo ba to ya kake so ni da shi kuma shugaban kasa na ai ba na wasan kwaikwayo an ingiza shi riya. To zuwa yanzu yana bai kamar ko akwai adadin lokacin da shugaban kasar zai dawo zuwa yanzu? Eh, lokacin da likita ya bada sakamakon binciken da suke. Amma na tabbatar maka cewa ba wani abu ne da zai wani lokaci ba mu dai ana mahangiya. Ko a baya bayan nan dai sai da aka gudanar da wata zanga-zanga a Najeriya dangane da halin matsin rayuwa a biranen Abuja, Lagos da Fatakwal. To sai dai kuma a birnin Fatakwal zanga-zangar ba ta yi tasiri ba inda jami'an tsaro suka tarwatsa 'yan zanga-zangar ta hanyar saka musu barkonon tsohuwa lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria Madalla a gaida Lamida Abubakar Sokoto. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin ya kuke ganin yadda ake gudanar da zanga-zanga kwanan nan a Najeriya. Amma kafin mu bude muku layoyin ku ci gaba da jin wannan wakar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Tuma da lamun samu kira na farko daga Yobe. Eh, Suna na Ado Charles Direba in guri Yobe State Nigeria. To Malam Ado muna jin ka. e, ni na akan Janar Muhammadu Buhari mu mun san insha Allah rabbi lafiya sa kalau kuma zai dawo gida nigeria lafiya kalau. Kawai dai mutane ne mahassada suke ganin kamar waye jinya sakamakon dan adam yana da lalurai ai. Jinyar ma in ya taho ba laifi bane ai. Mm. to malam ado ya kake ganin irin zanga-zangar da ake gudanarwa a najeriya kwanan nan eh wannan zanga-zangar wato marasa kishin kasa ne suke yi mu da muke jihar yobe mu mun san wannan zanga-zangar adawa ce kuma buharin nan ya ceci najeriya tana cikin tashin hankali yanzu gashi nan mu muna yawo ko ina ba mu da matsalar tsaro Allah ya kawo Buhari ya gyara jihar kasan nan tamu ras da haka wanda suke zanga zangar ba su san abin da arewa take ciki ba ne mu da muke arewacin arewa mm. to malam ado mun gode da ra'ayinka har yanzu dai muna da amin gode malam ado muna da sauran lokaci jama'a masu sauraro sai a kira a bayyana mana ra'ayi kuma yau abin da muke tattaunawa a kai shine shin ya jama'a kuke kallon wannan zanga-zangar da ake gudanarwa kwanan nan a najeriya mun sami kira daga taraba malam shehu ne ke magana To Malam Shehu muna jan ka. Shawarar da nake so bayar game da zanga-zangan da ake yi shi a kasar nan. Hmm. Shine, ya kamata shugabannin su dinga faɗin gaskiya, su kuma su jibi yadda talakawa suke fama a cikin wannan kasan. Hmm. Saboda haka idan ana yi haka ba za a samu zanga-zanga cikin kasa ba. Mm. idan yau kina samu kina ci dan wanki baya samuwa dole ne ya zama da zafi yunwa kuma ya fitar mu. Mm. so muna roko ubangiji ya ba shugaban to malam shehu kenan daga taraba mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jigawa Assalamu alaikum. Wa alaikum da wa muke magana daga jigawa. Ina magana da Sani Hefta ne daga Jigawa na Sankar Lokar gammu. To Malam Sani me zaka ce game da zanga-zangar da ake ta yi kwanan nan a Najeriya? Wanda zanga-zanga kawai dai mutane suna yi ne wanda ba san kan yadda gwamnati ke wani. Mm, me yasa ka ce haka? Wanda aka ce an sami an matsala kaɗan. To dole fa sai an sai an daure gyara ba a yi sai in aka yi ɓanna sai an gyara kafin abin ya yi daidai. Mm. Eh, saboda wannan zanga-zanga mutane su yi haƙuri Allah da komai zai daidaita hmm. eh kuma mu shugaban kasa Buhari fatan Allah dawo da shi lafiya Allah ba shi lafiya to madalla malam sani daga jigawa mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kogi wa alaikum salamu da wa muke magana daga kogi hajiya isa jibrin ne daga kogi ce to malam isa muna jan ka mecece gudunmuwar ka yau to gaskiya ni dai ina kai wa baba addu'a ubangiji Allah ya shi lafiya amin yawa masu fata da sauran faɗa abubuwa kuma ubangiji Allah ya mayar Allah ya shirye su amin yawa Allah ya shi lafiya ko kuma muna ta gode muku da wannan abubuwa da kuke kai mana To Malam Isa Jibrin me zaka ce game da zanga-zangar da ake yi kwanan nan a Najeriya? Eh, zanga-zanga da ake nan ya kamata gwamnati ta yi kokari a rage farahi abubuwa sun yi wa mutane tsada gaskiya ji su lillahi. To Malam Isa Jibrin kenan daga Kogi yanzu kuma bari mu je Kebbi. Daga Assalamu alaikum. Wa alaikum da wa muke magana. Shehu Mary Yawuri da ke State. To Malam Shehu muna jan ka. ni abin da nake magana da sa kan wannan zanga-zanga da ake yi wannan ba san aikin da suke yi masu zanga-zanga saboda in sun san aikin da suke yi wannan shugaban kasa namu na Najeriya Allah ya kawo mana shi mutum ne mai kirki wanda kowa ya san halin da a kasan da take ciki don haka muna fata alheri ubangiji Allah ya baki Allah ya baki lafiya kuma wannan masu zanga zanga mm. sai sun aikin da suke ba su wannan zanga zanga saboda wannan kasa ta shiga wani halin da ake ciki don haka muna musu magana cewa sauran abin da suke yi ba wani zanga-zanga kawai ke wasu mutaka addu'a shi an magana da gaskiya da haka muna fatan shugaban kasa Allah ya rawar shi lafiya ko duk wasu makiya wanda ke kulle-kulle a kan shiri ubangiji Allah ya kare su ko su waye. Mm. Eh. To Malam Shehu kenan daga Kebbi mun ƙara samun wani kira daga Jigawa. Hello? Hello da wa muke magana daga Jigawa? Abdulkadir daga Jigawa. To Malam Abdulkadir muna jan ka. abu Allah ta mm. To me za ka ce game da zanga-zangar da ake ta yi kwanan nan? Su kuma masu zanga-zanga su yi hakuri kuma zai da yadda Allah ya yadda. Eh, a kayan hakuri dai. ta Kana an yi ɓanna yan ba a zato amma gyara su hankali. Tumalan Abdulkadir kenan daga jigawa mun gode da ra'ayinka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 3 da minti 52 mun samu wani kiran daga Taraba. Da wa muke magana daga Taraba? Bala yaro mai kayan miya. to malam bala muna jan ka me zaka ce game da zanga-zangar da ake yi a najeriya kwanan nan gaskiya ya kamata su yi haƙuri wannan shugaban ƙasa na mai kokari ne gidi muna masa muna masa muna masa addu'a allah ya ba shi lafiya kuma allah ya dawo da shi lafiya hmm. to malam bala kenan daga taraba mun so mu kara ji daga bakinka amma kuma layin ka ya goce mun samu wani kiran daga to daga jihar plateau da wa muke magana daga jihar plateau Muna magana da magani Adamu daga kanwa. To muna jin ka. Mene ne ra'ayinka game da zanga-zangar da ake yi kwanan nan? To, a gaskiya a ra'ayina dai zanga-zangar dai ba zai biya mana komai ba. Mm, me yasa ka ce haka? Don a gaskiya game da Allah in ya yi rubuta dai kawai a bar ga Allah kawai. Hmm. To mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Ilori. Eh kuna magana da Garba matsayin Umara. Da Malam Garba Makeri ka ce? Makerin Umara. To Malam Makerin Umara muna jan ka. Ina so in bayyana da ra'ayina. Mm, muna jan ka saboda duk wanda ya yana zanga-zanga bai damu da zama lahiya ba mm. eh duk wanda ya damu zama lahiya bai wani zanga-zanga illa fatan roƙon Allah yake yi su ba har lafiya to malam makeri kenan daga ilori da ra'ayinsa kuma anan za mu dakata da ɗaukar wayoyinmu za mu ce mun gode sai kuma guban Allah kai mu za mu sake baku wata damar. Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta sake yin Allah wadai da matakan ƙasar Rasha a Ukraine biyo bayan barkewar barin wuta tsakanin dakarun gwamnati da masu ra'ayin awari da Rasha take marawa baya a gabashin Ukraine. Da take jawabi karo na farko a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, wakilar Amurka ta dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya, Jakadiya Nikki Haley ta bayyana cewa Amurka na ci gaba da yin tur da zaluncin da Rasha take yi. Abin takaici ne domin abubuwa ne makamantan wannan da ya kamata wakilan Amurka su yi Allah wadai da su tun shekaru da dama da suka gabata. Ba lallai haka ba, muna so mu kyautata dangantakanmu da ƙasar Rasha. Duk da haka yanayin da gabashin Ukraine ke ciki ke bukata kasar rasha ta fito ta yi allah wadai a kai ba gabashin ukraine kadai ke fama da cin zalin da kasar rasha ke yi ba jakadiyar hali ta bayyana matakan kasar rasha a kirimiya da kuma yin kira domin gaggauta kawo su. kirimiya yanki ne na kasar ukraine makamancin takunkumin da muka sa a kirimiya zai ci gaba da kasancewa har sai kasar rasha ta mayar da cikakken ikon kirimiya a hannun ukraine ainihin manufar majalisar ɗinkin duniya kan wannan shine ƙasashe su zauna lafiya da juna cikakkiyar aiwatar da yarjejeniyar minsk ta gaggawa da amurka ta kuke goyon baya ita ce fitacciyar hanyar maido da zaman lafiya a ukraine yarjejeniyar minsk ta buƙaci dakatar da ayyukan soji da janye manya-manyan makamai daga dukkan sassan wannan dabara ce ta tsagaita wuta mai ɗorewa janye dakaru da kawar da manya-manyan makamai daga wannan yanki zai kubutar da rayukan jama'a da dama kuma wajibi ne a ba ƙungiyar samar da tsaro da haɗin kan turai ta osce cikakkiyar damar saka ido a duka wuraren jakadiyar hali ta bayyana cewa ƙasashen rasha da ukraine sun goyi bayan kiran tsagaita wuta da kwamitin tsaro ya yi ranar talatin ga watan janairu wannan ne karo na farko da kwamitin ya samu nasarar samun haɗin kai ta kuma ƙara da cewa amurka na sa ran waɗanda za su iya shawo kan ƙungiyoyin da ke faɗa ƙasar rasha za ta yi duk abin da za ta iya yi wajen kawo ƙarshen ƙaruwar tashe-tashen hankula ƙasar amurka na tare da jama'ar ƙasar ukraine waɗanda suka kwashe kusan shekaru uku suna fama a ƙarƙashin ayyukan ƙasar rasha na ɗaukar matakin soja a cewar jakadiyar hali sai ƙasar rasha da masu ra'ayin aware da take goyon baya sun mutunta dokoki da kuma yankunan ƙasar ukraine za a kai ƙarshen wannan rikici. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu nan kuma yana cewa karfe uku saura wato karfe uku da minti hamsin da bakwai yanzu kuma ga labarai amma a takaice. fiye da wani shugaba a tarihin kasar somaliya da yaki ya daidaita abdullahi muhammad ya samu gagarumin goyon baya da kyautata masa zato a daidai lokacin da ya hau kargan mulkin kasar dubban mutane ne suka mamaye tituna a birnin mogadishu suna shewar murna a yammacin larabar jiya bayan da majalisar somaliya ta zaɓe muhammad da aka fi sani da farmajo da gagarumin rinjayi an shirya irin waɗannan bukukuwa a birane da dama a faɗin ƙasar somaliya da wasu garuruwan kenya kamar na garisa da kuma islay wanda mutanen somaliya ke da rinjayi a cikinsu. sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya zai ci gaba da yin aiki a cewar alkalin babban kotun kenya john mativo da ya zantar da hukunci a yau alhamis da cewa umarnin da gwamnatin kasar ta bayar na rufe sansanin ya nuna bambancin da rashin ɗattaku ya ce shawarar da gwamnatin ta ɗauka wato yana auna 'yan gudun hijiran ƙasar somaliya wani abu ne da ya saba wa doka kuma yana zama nuna bambanci in ji mativo wanda ya kuma ba da sanarwar cewa za a sake buɗe sansanin bayan hukumar 'yan gudun hijiran ƙasar ta wargaza shirin da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goban allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu mr dan ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya